masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan tasha na mai albarka wato shaidan mutum sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan zama da mace fiye da ɗaya idan har namiji ba zai iya zama da mace fiye da ɗaya ba ko da kuwa da wani dalili ne musamman ma idan ba zai yi adalci a tsakaninsu ba to alkur'ani ya ba shi damar ya zauna da mace ɗaya bai halatta ya zauna da mace fiye da ɗaya ba wato bai halalta ya auro mace fiye da ɗaya ba kenan amma ƙur'ani ya ba da daman cewa ana iya auren mata hudu a lokaci ɗaya matsawar za a yi adalci a tsakaninsu idan muka yi duba za mu ga cewa